na zo muku da wannan sirrin na matsalolin rashin lafiyoyi na jama'a. Mutum ne za ka gan shi ba a san rashin lafiyar shi ba, a san menene ainihin ta ba, ba a san menene maganin ta ba. To wannan sirrin na zo muku da shi ne in sha rabbi. Ko menene rashin lafiyar mutum zai warke da ikon Allah in sha rabbi da yadda Allah. Wannan sirrin za a rubuta "Qul a'uzu falak da birabbin nas" guda arba'in da ɗaya. Eh haka za a rubuta su a jikin allo. Sa'annan a rubuta wannan hatimi a ƙasa ƙafa ɗaya. Za a rubuta shi a haka har sati ɗaya. Ana ba wa mara lafiya. Mara lafiya aljanu ne suka shafi mutum ko iska ne ko menene? ko katsewar lamura ne ko kuma dagulcewar lamura al'amuran kasuwanci ne. In sha Allahumma rabbi in Allah ya yarda to mutum idan yayi wannan in Allah ya so Allah zai yi masa mafita in sha allah Game da tsari ne, maƙiya ne ko miyagun mutane ne in Allah ya so ya yarda wannan in sha allah Allah zai kare ka daga sharrin masu sharri da ikon Allah. Allah Ubangiji ya samu dace ya ba mu nasara a dukkan mu Kada ku manta ku danna mana subscribing ku danna mana alamar karara domin sanin mu idan mun ɗora Allah Ubangiji ya taimake mu ya samu dace ya ba mu nasara a dukkan mu muna godiya sosai.